Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. A yau Asabar 17 ga watan Disamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce an sami dan karuwar hare-haren rasha na makamai masu cin nisan zango kan muhimman wuraren kasar ukraine mahukuntan kasar malaysia sun ce mutane 21 da suka hada da kananan yara biyar sun rasa rayukansu sakamakon yankewar kasa a wani sansani da ke cikin jihar selengo mai makwabtaka da babban birnin kasar na kuala lumpur kasar faransa na jiran bayani kan yanayin lafiyar wasu zaratan 'yan wasan ta uku a jajiberin ranar fafata wasan karshe ta gasar cin kofin duniya da kasar za ta buga da argentina to kanan labaran kenan cikin shirin za a ji batutuwan da aka taɓo a taron da shugaba buhari ya halarta a cibiyar wanzar da zaman lafiya ta amurka a nan washington dc Shugaba Buhari ya ce tun daga 2015 yadda muke gudanar da zaɓe yana inganta babu kakkautawa. haka kuma za a ji cewa kungiyoyin kula da harkokin addinin musulunci na ci gaba da bayyana matsayarsu kan hukuncin da aka yi wa malam abdul a birnin kano zaure ya bibi shari'ar sau da kafa kuma ya gamsu da matakan da kotu ta dauka da shaidun da aka gabatar da kuma dama da aka bayar wanda ake tuhuma na ya kare kansa haka kuma za ku ji cewa kungiyar dattawan arewa ta yi gargadin sayar da katin zaɓe na iya zama illa ga arewa sai kuma shirin a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a cikin rahoton tsaronta na sirri cewa a yan kwanan nan ana samun ɗan ƙaruwar hare-haren rasha na makamai masu cin nisan zango kan muhimman wuraren ƙasar ukraine ma'aikatar ta wallafa a shafin twitter cewa akasari hare-haren sun hada da makaman da ake harbawa ta sama da kuma ta jiragen ruwa amma ba shakka sun hada da jiragen sama maras matuka da iran ta samar waɗanda aka tayar da su daga yankin krasnodar na kasar rasha a can baya an tayar da ƙananan jiragen ne daga wasu yankuna da ke cikin yankin da aka mamaye na crimea a cewar ma'aikatar ta ƙara da cewa sauya bagiran harba makaman ya faru ne watakila saboda fargabar rasha na yiwuwar karbe iko da crimea a yayin da kuma shi ne wurin da ya fi dacewa da bagiran sake samar da makamai na rasha da ke astrakhan jami'in watsa labarai na majalisar tsaron amurka john kirby ya shaidawa muryar amurka wata zantawa a jiya juma'a cewa amurka za ta samar da ƙarin tallafin tsaro ga ukraine mamallakin kafar sadarwa ta twitter elon musk ya wallafa sako a safiyar yau asabar cewa za a sake buɗe shafukan 'yan jarida da aka rufe a yammacin ranar alhamis an buɗe shafukan da dama ciki har da na babban wakilin muryar amurka steve harman jim kaɗan bayan wallafa sakon to sai dai kuma ba duka shafukan da aka rufe ne aka sake buɗewa ba musk ya ce ya toshe shafukan ne saboda 'yan jaridar suna bayar da bayanai kan wurin da jirgin samansa yake. wanda ya ce ya haifar da musgunawa ga ɗaya daga cikin 'ya'yansa to sai dai kuma ba ko ɗaya daga cikin 'yan jaridar da ya wallafa wani bayani kan bagiran jirgin samansa da ya bayyana a wata kafar watsa labarai ta yanar gizo duk da cewa sun ɗauki labarin musk da kuma rufe shafin jirgin samansa na elon jet mahukuntan ƙasar malaysia sun ce mutane 21 da suka hada da ƙananan yara biyar sun rasa rayukansu da safiyar jiya juma'a sakamakon zaftarewar ƙasa a wani sansani da baya da lasisi a wata gona da ke cikin jihar Selangor mai makwabtaka da babban birnin kasar na Kuala Lumpur. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaita cewa ma'aikatan ceto sun sami gano gawarwakin wata mata da jaririyar 'yarta suna rungume da juna a wurin da lamarin ya auku. Har yanzu kuma ma'aikatan ceto na neman gano mutane goma sha biyu da ba a gani ba. An dakatar da ayyukan ceto da tsakar dare sakamakon rashin kyakkyawan yanayi to amma kuma an ci gaba da safiyar yau asabar kamfanin dillancin labaran ya ce jami'an kasar ta malaysia sun ce an sami baraguzai na kimanin tazarar mita 450 a sansanin waɗanda aka kiyasta za su iya cike ramukan ruwan ninkaya 180 na wasannin olympics to nan ba da jimawa ba murtala zai kama na karashin labaran duniya kafin nan shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ce najeriya za ta gudanar da zaɓe sahihi wanda zai zama to karɓaɓɓe ga dukkan 'yan takara da masu kaɗa ƙuri'a da ma ƙasashen waje buhari ya bayyana hakan ne a ranar juma'a yayin jawabin da ya a taron cibiyar wanzar da zaman lafiya ta yusuf da ke nan amurka ta shirya a birnin washington dc a gefen babban taron shugabannin ƙasashen afirka da gwamnatin shugaba joe biden ta shirya mahmud Lalu na ɗauke da wannan rahoton babban zauren cibiyar wanzar da zaman lafiya na usip da ke arewa maso yammacin birnin washington dc ya cika makil da 'yan najeriya mazauna amurka ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da masu rajin kare tsarin demokuraɗiyya da kuma 'yan jarida yayin da aka ba shugaban na najeriya fili ya zayyana irin ci gaban da gwamnatinsa ta samar a fannoni daban-daban ciki har da bangaren zaɓe. since 2015 the conduct of our election continued to steadily improve shugaba buhari ya ce tun daga 2015 yadda muke gudanar da zaɓe yana inganta babu kakkautawa tun daga zaben 2019 zuwa zaɓukan da suka biyo baya a jihohin edo ekiti a nan da jihar oshun sun gudana ta yadda 'yan takara da masu wuka da kuri'a suka nuna gamsuwarsu hakan kuma muke fatan gani a zaben 2023 karkashin sa idan kasashen waje Su Shugaban na Najeriya ya kuma taɓo batun yadda gwamnatin sa take yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa. A ƙididdigar da ta yi a 2021, ƙungiyar Transparency International mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta ce Najeriya ce ƙasa ta 154 a duniya da ta fi fama da matsalar cin hanci da rashawa cikin ƙasashe 180. Sai dai Buhari ya ce matakan da suke ɗauka suna kai ƙasar gagaci. The relevant agencies yace hukumomin da ke yaƙi da cin hanci da rashawa na ci gaba da bankaɗo kuɗaɗe da samun nasara a kotu ta hanyar hukunta waɗanda suke yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa. Wani babban batu da ke ciwa Najeriya tuwa ƙwarya shine matsalar tsaro, wacce ta sanadin mutuwar dabban mutane tare da asarar dukiyoyi da dama. A arewa maso gabashi, Najeriya na fama da mayakan Boko Haram da ISWAP. A arewa maso yammaci tana fama da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane. sai a kudu maso gabashi da take fama da 'yan awaran biyakura amma buhari ya ce jami'an tsaro suna samun galaba musamman akan mayakan boko haram ya ce idan za ku iya tunawa a lokacin da na hau mulki ƙungiyar boko haram na rike da kashi biyu cikin uku na jihar borno da rabin jihar yobe da kuma wasu ƙananan hukumomi a jihar adamawa amma yau ba haka lamarin yake ba buhari ya kara da cewa duk da waɗannan nasarori yaƙe-yaƙen da ake a ƙasashe makwabta ko a yankin sahel da ma yaƙin da ake a ukraine na yi mummunan tasiri a kan najeriya duba da yadda ake samun kurara makamai daga waɗannan yankuna ya ƙara da cewa najeriya da amurka na da kamanceceniya ta fuskoki da dama musamman kan abin da ya shafi yaƙi da ayyukan ta'addanci da kuma matsalar sauyin yanayi a shekarar 2015 da shugaba buhari ya karɓi mulki ya yi makamancin wannan jawabi a cibiyar ta usip inda ƙarshe aka ba malanta taron damar yi masa tambayoyi sai dai a wannan karo an samu akasin haka lamarin da ya sa wasu daga cikin malanta taron suka fusata ɗaya daga cikin masu korafin kenan yake cewa dalili kenan da ya sa muka baro inda muke muka zo wannan taro amma ko tambaya ɗaya ba a bari mun yi ba bisa al'ada irin wannan taro bai rasa halartar masu zanga-zangar lumana da kan kafa dandali a kofar shiga cibiyar ta usip inda a wannan karo wasu mutane dauke da kwalaye da aka yi rubutu daban-daban kamar na neman a kubutar da ɗaliban na liya sharibu wacce krista ce da mayakan isop suka sace a jihar yobe tun a shekarar 2018 da neman a biwa debora kadinta wato ɗalibar da aka zargi wasu ɗalibai sun kashe a jihar sokoto bayan da aka zarge ta da yin batanci ga annan muhammad sallallahu alaihi wasallam najeriya dai na shirye-shiryen gudanar da babban zaɓe a watan fabrairu inda za a zaɓi shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin tarayya sai kuma a watan maris da za a yi zaɓen gwamnoni da 'yan majalisar jiha mahmud lalo sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a gaida Mahmud Lalo, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Majalisar Dokokin Kasar Peru a jiya Juma'a ta yi watsi da yunkurin ƙara matso da lokacin gudanar da zaɓe. A yayin da munanan zanga-zanga suka datse dubban 'yan yawon buɗe ido a birnin Machu Picchu. Masu zanga-zangar suna buƙatar a sako shugaban ƙasar da aka hambarar Pedro Castillo da kuma neman wanda ya gaje shi ya yi murabus kana a gudanar da sabon zaɓe. to amma kuma 'yan majalisar dokokin sun kaɗa ƙuri'ar ƙin amincewa da ƙudurin dokar ƙara matsowa da lokacin gudanar da zaben da fiye da shekaru biyu daga shekara ta 2026 da aka tsara zuwa watan Disamban shekara ta 2023 mai zuwa. Lamarin dai ya fuskanci turjiya da zanga-zanga wadda ta yadu da kuma karuwar adadin waɗanda suka mutu bayan da masu zanga-zangar suka yi yunkurin kutsawa a filin jirgin sama a birnin Ayochochu da ke kudancin ƙasar wanda sojoji ke gadinsa a daren ranar Alhamis. daukacin kasar faransa ta kagu tana jiran jin halin da ake ciki dangane da yanayin lafiyar wasu zaratan 'yan wasan ta uku a jajibirin ranar fafata wasan karshe ta gasar cin kofin duniya da kasar za ta buga da argentina da ke karkashin jagorancin lionel messi yayin da kasashen biyu suke shirye-shiryen karawa a wasar ta karshe ta lashe kofin za a kuma bambance tsakanin gari da tsakuwa tsakanin morocco da croatia waɗanda za su fafata a wasan fitar da na uku a yau asabar faransa wadda ita ce ke rike da kambin na duniya ta fuskanci kalubalen rashin manyan 'yan wasan baya rafael varane da ibrahim Kowate da kuma dan wasan gefe kingsley coman a yayin wani atisaye a jiya juma'a sakamakon wasu alamu na zazzabin mura da suke da shi rashin 'yan wasan uku dai ya kara haifar da fargabar barkewar wata cuta a sansanin kasar ta faransa a qatar bayan da aka ayyana 'yan wasa biyu adrian rabiot da diot opamecano da cewa ba za su iya shiga wasan kusa da ta karshe da faransar ta buga da morocco ba shugaban gurguzu na kasar philippines jose maria sison ya rasu a daren jiya juma'a yana da shekaru 83 bayan kwashe tsawon makonni biyu yana tsare a wani asibiti a kasar netherlands kamar yadda jam'iyyarsa ta bayyana a yau asabar. Sison shine ya kafa jam'iyyar gurguzu ta Philippines wadda rundunar sojanta ta NPA ta samar da rundunar mayakan 'yan tawaye a ɗaya daga cikin tashin hankali mafi daɗewa a duniya. Rikici tsakanin rundunar sojan ta NPA da gwamnatin Philippines ya yi sanadiyar kashe sama da mutane dubu arba'in. Jam'iyyar ta wallafa wata sanarwa a shafinta na yanar gizo tana cewa talakawan ƙasar ta Philippines suna jimamin rasuwar gwarzo malami kuma jagoransu. shugaban na gurguzu da ya gudun hijira ya zauna a turai tun daga karshen shekarun 1980 bayan an sake shi daga kurkuku sakamakon rushewar gwamnatin kama karya ta ferdinand marcos wanda aka zaɓi takwara mai sunansa a matsayin shugaban ƙasar a zaɓen watan mayun wannan shekara murtala faruk sanyin na kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka adalla. Ƙungiyoyin kula da harkokin addinin Musulunci na ci gaba da bayyana matsayarsu dangane da hukuncin babban kotun shari'ar Musulunci ta Kano game da shari'ar da aka yi wa Malam Abdul Nasir Kabara. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani. imanin shekara guda da rabi aka kwashe ana gwaza wannan shari'a a gaban babbar kotun shari'ar musulunci ta Kano tsakanin lauyoyin gwamnati da na wanda aka tuhuma da aikata wannan laifi wato malam abdul nasiru kabara a shekaran jiya alhamis ne dai kotun ƙarƙashin jagorancin mai shari'a ibrahim sarki abdullahi yola ta yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya bayan tabbatar da laifin furta kazaman kalamai da kuma alaƙanta su da annabi rahama muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan gudanar da wani taron gaggawa da maraicen jiya juma'a zauren haɗakar malaman kano wadda ya kunshi dukkanin ɗariƙun addinin musulunci a kano ya tattauna akan wannan hukunci kana daga bisani ya fitar da wata sanarwar bayan taro. Zaure ya bibi shari'ar sau da kafa kuma ya gamsu da matakan da kotu ta ɗauka da shaidun da aka gabatar da kuma dama da aka baiwa wanda ake tuhuma na ya kare kansa. Don haka Zaure ya gamsu da sakamakon shari'ar game da hukuncin kisa da aka yanke wa mai laifin. Zaure yana fatan wannan hukuncin zai zama gargaɗi ga masu tunanin aikata irin wannan katobar. Haka kuma Zaure yana fatan wannan shari'ar za ta zama hujja da za ta sa al'umma ta aminta da tsarin shari'a don haka ta ɗauki jimirin yin biyayya ga doka da oda waɗannan hikimomi biyu su shari'ar musulunci take ƙoƙarin tabbatarwa. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan sakataren zauren haɗakar malaman Kano, shi ma Malam Bashir Adamu Aliyu na cibiyar bunƙasa harkokin Islama ta Najeriya, wato Islamic Forum of Nigeria na cewa. Duk da cewa abin ya konar al'ummar musulmi matuƙa, amma suka yi haƙuri malamai suka yi jagoranci aka kai ƙara aka yi haƙuri kuma shari'a na ta tsawon shekara da ɗoriya ana binta a hankali a hankali a kai ƙarshe kuma duk wanda ya saurari shari'a nan ya ji gwari-gwari irin yadda alkali ya bi magana nan daga farko har zuwa ƙarshe kuma an ga abin da ya faru don haka wani yana daɗa gwada mana wato alkhairin da ke cikin al'umma muna fatan Allah ya kiyaye harsunan mu da kuma wato bakunan mu daga duk wani abu da zai zama ya taɓa mutuncin manzon Allah sanama da addini da kuma abin da wato al'umma musulmi take ganin girman sa kuma nan dole mu gode godewa mu kuma yaba da lauyoyi da suka jajirce akan shari'an nan da shi alkali da ya kokari gwargwadon hali yayi daunin zuciyarsa ya kuma yi abin da yake ganin shine adalci da kuma gaskiya da kuma ba da dama ga wanda yake wanda aka hukunta abin da ya saura shine mai fatan cewa wannan ya zama izina ga duk wani mai hankali duk wani mai tunani da yake kokarin yayi wani abu ya kiyaye harshen sa. ya kame bakinsa ya kuma sani cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin a taba shi kuma karshe muna tunatar da al'umma cewa wannan fa ba ko bane illa mu'jiza ta manzon Allah sana ta bayyana domin ba wani wanda ya wani al'amari sai Allah subhanahu da kansa domin dama shi da kansa yayi alƙawarin cewa wallahu ya minan nasi Allah da kansa yace shi zai tsare shi daga duk wani wanda zai ƙorin cutar da shi sallallahu alaihi wasallam baya ga hukuncin kisa ta hanyar rataya babbar kotun shari'ar musuluncin ta Kano ta umarci gwamnati ta rufe masallatan malam abdul da ke unguwannin sharaɗar da gwale a cikin birnin kano tare da haramta sanya karatuttukansa da ya yi a baya a kafofin yada labarai sai dai masana shari'a sun ce malamin na da kwanaki talatin cif ya ɗaukaka ƙara muddin yana muradi amma idan bai yi hakan ba gwamnati za ta zartar da hukuncin babbar kotun shari'ar musuluncin a ƙarewar wa'adin mahmud ibrahim kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Muhammad Ibrahim Kwari, ƙungiyar dattawan Arewa ta yi tsokaci kan wani sabon yanayi mai cike da haɗari inda wasu 'yan siyasa ke jawo hankulan masu kaɗa ƙuri'a su sayi katin zaben su na dindindin a shirye-shiryen zaben mai zuwa na 2023. Yankin da ya damu tare da cewa miliyoyin 'yan ƙasar za su iya rasa 'yancin su ta hanyar sayar da katin zaben su ga 'yan siyasa. Daga Abuja, ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. Hakan na zuwa ne bayan sanarwar hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC da ke cewa wasu 'yan siyasa a ƙasar na siyan katin zaɓe na dindindin daga hannun 'yan ƙasa a kuɗin da bai taka karaya karya ba. ne aka kama wasu mutane biyu tare da yanke musu hukunci bisa laifin mallakan katin zaɓe ba bisa ka'ida ba a jihohin Sokoto da Kano lamarin da ƙungiyar dattawan yankin Arewa suka ce hatsari ne babba ga yankin su da ke fama da yawan matsaloli ga kuma yawan al'umma waɗanda suka yi rajistan yin zaɓe. Dr. Hakim Baba Ahmad shine mai magana da yawun ƙungiyar. kungiyar abin da muka fahimta daga ciki wato wani dabara ce da ake fitowa da shi na rage karfin masu zaɓe mu dama a nan arewa abin mu fi damu kaga talauci abin mana kanta sannan abin ya fi watsuwa arewa shi yasa muka koka muka yi muka ce ma jama'a to ga wani bubuwan yaƙi kuma ya fito bayan mun yi yaƙi jama'an mu su yi hakuri su je su yi rijistar nan su karɓi kati yanzu kuma an fito da wani dabara na kwaci kati daga hannu so wannan mu abin damuwa ne a wurin mu in ma menene niyyar su dai mun san ko ma menene ba alheri ba ne wanda duk ya zo ce zai karɓi katin ka ya baka dubu ɗaya ko dubu biyu ya ɓace kenan kai baka tambaya ba ka ce ka yarda da shi ko kin yarda da shi to abincika bincika sai dai masana na ganin wannan wani salo ne daga wasu jam'iyyu da ke ganin ba za su kai labari ba hakan yasa suke kokarin rage yawan jama'a da ya kamata su fito kada ƙuri'a a ranar zaɓe ta hanyar amfani da talauci da jahilci da ke tura miliyoyin jama'a sayar da 'yancin su kamar yadda mai sharhi kan al'amuran siyasa a Najeriya Kabiru Dakata ya bayyana. Su 'yan siyasar da suke siyan katin nan suna amfani da wannan talauci da aka kakaba wa mutane suna siyan katinan su domin su rage karfin jam'iyyu wanda suke ganin cewa al'umma al'umma na tare da su duk wanda dama ya je sai da katin zaɓe ai ya sai da yancin shi ne saboda haka ya yi kuka da kanshi kada ya kuka da kowa fitaccen ɗan siyasa a Najeriya Honorable Sa'idu Kabiru Gombe ya kalubalanci 'yan kasar da su tabbatar da cewa suna ƙarƙashin ikon katin zaben su da suka mallaka duk jam'iyyar da ta sa kuɗi ta sai ƙuri'a ta wani mutum to dama ba shirya abin arziki ba idan jam'iyya ta shirya abin arziki kuma ta tsaye da 'yan takara waɗanda suka cancanta to ba sa buƙatar sai sun sai ƙuri'a sannan a zaɓe ina kira ga 'yan ƙasa duk wanda ya san cewa ya mallaki katin zaɓe to ya tabbatar da katin zaɓen shi yana karkashin ikon shi idan ka mika katin zaben ka karkashin ikon wani to haka kuma za a tafi da kai wurin gudanar da mulki za ka ci gaba da zama kamar bawan da ake bautarwa ko da yake dai hukumar INEC ta jaddada bayaninta na cewa siyan katin zaɓe da wasu 'yan siyasa ke yi ba zai amfane su da komai ba saboda sabuwar na'urar fasahar Vivas da za a yi amfani da ita a zaben ba za ta tantance duk wani wanda ba ɗauki bayaninsa ba tun farko a cewar Zainab Aminu Abubakar abubakar jami'a a sashen yada labarai a hukumar ta inec idan dan siyasa sai katin zaben da ba nashi ba ba zai mishi amfani ba kawai bata kuɗin sai ke yi saboda yanzu muna amfani ne da wannan na'ura na bivas by model voter accreditation system dole mutum zai zo rumfar zaɓe da kati kuma kati sai naka kafin na'urar ta tantance ka ko ta amfani da ɗan ka ko kuma fuskan ka to me dan siyasa zai yi da katin da ya saya wanda ba nashi ba bayan ya san ba amfani za ta mishi ranar zaɓe kuɗi ba sai kuma kira ga su mutanen da suke sai da wannan katin nasu akan wannan kalilan kuɗin kenan ka sai da ka na kai korafi idan gwamnati ta gaza ka sai da ka na ɗan ƙasa wanda ƙasa ta baka dama kai katin zaɓe kuma kai zaɓe ka zaɓi shugabanka ka sai da shi akan kuɗi kalila hukumar inec dai ta ɗau alwashin ganin an hukunta duk wanda aka kama da laifin saye ko sayar da katin zaɓe tana mai gargadin 'yan siyasa da jam'iyyun siyasa kan cewa ba za a lamunci duk wani abu da ya saba wa doka ba Shamsiya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. To shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC yadda agogon mu anan Washington din ke cewa karfe goma da minti ashirin da ɗaya na safe. Yanzu kuma sai shirin na gaba. A tafiya a dawo lafiya. a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makiri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin adawo lafiya zai ci gaba ne da rahoto na musamman ta abari ta aiko mana daga jamhuriyar Nijar kan koke-koken da al'umma ke bayyanawa na samun matsaloli a zirga-zirga da suke yi a kasashe makwabtan juna na yammacin Afirka ko kuma ECOWAS. a makon da ya gabata mun kai inda babban bakonmu a wannan shirin yake magana a kan bin dokoki na zirga-zirga tsakanin kasashen a don haka bar mu tashi daga nan kowa ya ya aiki da doka sannan shi na doka kuma ya gyara mu kowa aiki shi to don ina muka ce tara wayannan mutane eh, su zo mu yi hira mu bayyana ma juna cikin sulhu mu bayyana musu wani abin yake kuma kowa ya ya yi wada abin ya dace akwai masana saboda masanan da akwai ai shine ai da wuya na yanzu kai jirganiya yau in ka tashi ka kama hanya ka ce kai burkina sai a ce hakawo kaza hakawo kaza alarka in akwai takaddunka kamar kowane dan kasa ya kamata ya zamana yana da kardan tekin nashi kuma akwai karne na sai da yawo in baka da kardan tite karne na sai da yawo kowane kwamsara kana samun shi kuma da karne kin kana vaccination in akwai su gare ka sai ka tafiya hankali kwance ka je ka dawo ba tilas na ba sai ka ba da wani abu ga frontier su ma dai mata ba a bar su a baya ba kamar yadda hajiya amina dauda shugabar kungiyoyin mata a nan jihar da magaran ta bayyana irin matsalolin da suke fuskanta inda kuma ta kara da kokawa kamar haka sunana madam dauda hajiya amin shugaban shugabannin mata na rejiyar kin zandar gaba daya to a wannan zaman taro dai an waye mana kai bisa kan mahimmancin takardu na cdao zuwa karta didantite cdao eh, da fasfor kala-kala da wa'ansu takardu na balaguro zirganiya tsakanin kasashen cdao kuma a gaskiya mun ji daɗi to kamar yadda kudirin eh, ya dauka bisa kan zirganiya tsakankanin kasashen su da yawo in ka huta gaskiya sai ka gaba hakanan ba ne ba yanzu a takaice kamar daga nan in ka huta zuwa nigeria ba a sanci daga Nijar kuma shiga burkina nan ma ba karamin tashin hankali ba ne nan ne dai kasashen biyu ni wanda na huta na gani eh, gaskiya ana takura ma talakawa ba a kula da wannan rashajeniyar da aka ɗauka tsakankanin ƙasashen su da yawo ko suna da takardu burkina wallahi diyoyin da kake biya ba su da misali dole sai da yawo sai ta dar mai tsatso ba idan sai da yawo sai ta dar mai tsatso eh mata mahi yawa mata da in ka shiga yanzu a yau mota kano kano sai ka ga da kyal zaka samu namiji ɗaya ko biyu duk mata ne matan wannan kwa duk wanda ka gani yana bisa kan hanya wannan ba daɗi bai kai shi mahi yawan su an bar su da marayu ne an shar ko kuma matan sallau kawai nake ce masallau mazajen yau fit da responsibility total sai a kyale namiji da ran shi da lahiyar shi kawai he saka ma mace gida ya ce gidan na hajiya ne haka nan bai ba hajiya dole he ta ciri ta kullu kuma wallahi duka matan wannan wadda take da jari mai karfi bai huce shi ka ɗari biyu kuma in suka je suka kawo kayan da ba kayan kirki ba kawai abinci ne ake nema cije-cijen kan hanya kuma a takura musu a tsakani da allah ni dai ina kira ko kuma ina kuka bisa kan wannan da sunan mata ga baki ɗaya masu zuwa kasuwa a tausaya musu marayu ne a bayan su dole ce take hudda su wallahi ko da takarda takarda ba ta kare shi nan in ka shigo ma a nan kakin ma zancen waje a cikin gida ma duwankin namu sai su rihe ido a yi ta ci musu mutunci ko baka imani wani abu in ka gani sai ka yi kuka sai dai mai gajibo ibrahim din ya ce wannan ba zai sa a ciwo kan matsalolin da ake fuskanta ba ba mu iya cin maganin su yanzu wanga abin da muke gai kamar introduction na kamar mun zo na musan ko kusan ana son kenan sai an ci gaba da kawo formation eh, ma mutane kamar surtu waya kai surtu journalist wanga aiki na na journalist sai mun komo du journalist na jayen galar da sai na jayen da magaran sai mu tara su wuri guda kamar kwana biyu ko kwana uku a yi horo sannan kowa ya gane kan abin sannan ita kungiya sirrin na sai da a ya mai za ta kawo muku gudunmuwa don ku yi ta aikinku na waye kan al'umma game da wannan aiki a eh, wannan dawowa na sediyawa. Kungiya mai zaman kanta wato Perol ita ce da nauyin wannan aiki cewar shugabanta Haruna Musa a matsayinsu na wakilan kungiyar ta ECOWAS. za su kai koke-koken jama'a gaba. To madalla a mako mai zuwa daga wannan jawabi ne za mu tashi idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji su musamman tamar abari da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka baba ya ko makere ne daga nan birnin washington dc nake sallama to ma da lababa da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice a takaice ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a cikin rahoton tsaronta na sirri cewa a yan kwanan nan ana samun ɗan karuwar hare-haren rasha na makamai masu cin nisan zango kan muhimman wuraren kasar ukraine ma'aikatar ta wallafa a shafin twitter cewa akasari hare-haren sun hada da makaman da ake harbawa ta sama da kuma ta jiragen ruwa amma ba shakka sun hada da jiragen sama maras matuka da irin ta samar waɗanda aka tayar da su daga yankin krasnodar na ƙasar rasha mamallakin kafar sadarwa ta twitter elon musk ya wallafa sako a safiyar yau asabar cewa za a sake buɗe shafukan 'yan jarida da aka rufe a yammacin ranar alhamis an buɗe shafukan da dama ciki har da na babban wakilin muryar amurka steve harman jim kaɗan bayan wallafa sakon to sai dai kuma ba duka shafukan da aka rufe ne aka sake buɗewa ba mahukuntan ƙasar malaysia sun ce mutane 21 da suka hada da ƙananan yara biyar sun rasa rayukansu da safiyar jiya juma'a sakamakon zaftarewar ƙasa a wani sansani da baya da lasisi a wata gona da ke cikin jihar selangor mai makwabtaka da babban birnin kasar na kuala lumpur kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito cewa ma'aikatan ceto sun sami gano gawarwakin wata mata da jaririyar 'yarta suna rungume da juna a wurin da lamarin ya auku. To madalla a gaishe ka masu raro da haka makakacin shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tar da rabi a agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Murtala Faru sanyin na da muka kawo muku shirin tare da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin da bada umarni. Sai injiniyan mu na yau Mr. Cedric daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai mun sake dawowa a shirin na dare. Salamu alaikum.